kuke fasta kabarta zalika sai ka ga girma abun kai annabi sallallahu alaihi wasallam kaga girman waka tambaya da sun kai maka abu ya baci sai Allah yake lallashin manzon shi sallallahu alaihi wasallam sai ci ka damu ai waɗanga mutane da haggani faqad sa'alu mu ce mashi kuma wanga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga girma abinda sun ka tambaye shi na cewa ya saukan musu da littafi jumlatan daga sama ina ganin wannan abu bai dace ba akwai cin zarafi cikin shi ta'annuti ne sai Allah yana lallashe shi yace a kaka damu ai kakannin su sun wulakantar da daraja da girma ta annabcin annabi Musa sun kace shi ma gwada musu Allah ai Allah madaukakin sarki da ya zo ga jahilai cewa qala alladhina la yarjuna liqa'ana laula unzila alaina almala'ikatu aw nara rabbana sai Allah ya ce mi laqad istakbaru fi anfusihim malam da yazo fasara na sai ce kai daga sun dake kansu wata mutum ya ce sai an gwada mai mala'ika ko sai an gwada mai Allah sannan shi imani ai ya ɗauki kai ne wata tsiya yan uwa ku bari ku ji wani abun ban sha'awa bature da ya je duniyar wata yana dawowa ga na'urar da yake hangen inda zai taso ma gaba ɗaya ita ga duniya saboda nisa ko ganin ta ba yi a cikin sararin samaniya kwalalin waɗin war sararin samaniya gaba ɗaya ido bai gane ta yi cito idan jirgi na sama ba za a gan shi kamar ɗan tsuntsu ɗan cito ba ƙaudan ƙaton jirgi mai ɗauke da mutum ɗari shida ɗari bakwai to in kana nesa ga duniya za ta zama maka ya cito yanzu in ka hau jirgin sama in ka wuce ta babban gari idan yana sama sosai baka maganin komi a gare. in ka ga wani abu to cikin dare ne ka hango hitila haske na zuwa nesa shiɗe za ka ba kuma wata dogon ta ba ka ba ƙasa amma ba ka hangenta in ka dibo ƙasa sai dai ka zane-zane amma ba ganin ƙasa a jirgin sama kawai to shi daga can da ya hango duniya da inda ya fara ganta sai ganta wallahi kamar an ɗan ɗiga ɗan wani abu ɗan ɗigo ɗan cino da duk tekunan da a ciki da duk mutanen da a ciki da benaye da shaɗannu masu girman kan da duk kowa ya ɗan ɗigo ka gani ɗan ɗigo guda ɗan digo can an kace wacce ita ce duniya ga ta can can mun kai digo kawai ka san ka dan diga wani abu daga nesa kana hangen digo to wai waɗanda ka rayuwa bisa wanga dan digon wasu ka ce a gwada musu Allah wallahi ka dan je nan sama ko dan adam ba ha gani da jirgi kawai wallahi dan adam ya dan cito idanun ka so gashi bai bai ko ganuwa ya dan karami bai isa ba to amma mutane haka kan hangen su kamar wani akwai dutsen da annabi sallam yake zama a cikin shi inda kogon hurairu yake shine jabar sau ya ce daga saman dutsen sai yana hango mutanen da kasa yan cina cina kamar yan kwaɗi to wai waɗanga mutanen suka ce a gwada musu Allah Allah ya ce laqad istakbaru fi anfusihim waɗanga kan sun ɗauke kansu wata ciya Allah ha kare mu suka ce ma'anai Musa shi gwada musu Allah jaharatan iyanan ga hili to ina son ɗalibai ku dibi abinda malam zai rubutawa yanzu kowa shi dawo da hankalin shi malam ya ce yumkin yana yiwuwa wannan kalma ta jaharatan an ya kuna ta li liƙalu. ya kasance ta mizi ne ga ƙalu. Ƙalu zalika jaharatan sun hudu wannan kalma a bayyane ina fata an gane ta mizi ga ƙalu. ko kuma a'a au li ko kuma yana iya zama ta li arina arina laha jaharatan gwada muna Allah mu gane ga hili an gane tamizin inda ya shiga guda biyu idan tamizi ne liƙalu. qalu zalika jahra idan tamyizi ne li arina arina Allah jahra Allah sa dai an gane to fa akhadathum as-sa'iqa da suka haɗa ma annabi Musa wannan magana mai nauyi nan take tsawa ta kan musu mutuwa sun ka mutu iqabal lahum akan azaba gare su don dai Allah shi musu azaba sai kashe su annabi Musa roƙon Allah ya ce rabbi law shi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna in hiya illa fitnatuk tudhillu biha man tasha to shine anan bi zulmihim saboda zalunci su Allah ya aiko musu da tsawa sun ka mutu haisa ta'annatu fi su'al sadda sun kai cin mutunci sun kai ta'annuti a tambaya sun matakhadhu al-ijla sannan bayan wannan laihin kuma sun karki dan maraki ilahan abin bauta min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat bayan hujjoji sun zo musu mu'jizoji ala llahi akan kadaituwa Allah sun tabbatar da Allah makadaicin kadaita ne a to an abin nan su wani karkashin fir'auna yana musu azaba ya kashe maza ya raya mata ya mai da su bayi Allah madaukakin sarki ya aiko musu annabi Musa ba a bayi musu azaba ba uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana an cuta muna gabanin ka zo muna har ma bayan ka zo muna an ci gaba su ne Allah madaukakin sarki wanga bani Isra'ilan Allah ya halakar da fir'auna ya gada musu da ƙasa wa awrathna alqawma alladhina kanu yustad'afuna mashariq al-ardi wa ba allati barakna fiha gabas da yamma aka gada musu da ƙasa ku diba ku ga abin da fir'auna ya bari na dukiya da mulki waɗanga talakawan bayan sun ka dawo sun kawo halifa sai ka dibi gida ƙato ka shiga amma wai su ne bayan duwa ga ni'ima an halakar da makiyinsu gabansu an zo an ba su wannan daula sannan sun koma sun karki dan marƙi abin bauta min ba'di ma ja'atuhum bayyinat Allah ce fa afauna an zalik kuma duk mun kai rango mai mun ka yahi mun ka yahi musu duk waɗanga gulle hukka da waɗanga ga maganganu falam nasta'silhum bi mu tumbuke su ba mu halakar da su gaba ɗaya kamar da mun ka halakar da Allah ya halakar da mutanen adawa abin ya halakar da adawa da kuma samuda mutanen annabi hud da mutanen annabi salih su bani isra'ila Allah bi musu wannan halakawar ba Allah ya yahi musu Allah ya ce wa atina musa sultanan mubina mun ba annabi musa hujja bayyananna tasallutan bayyanan zahiran in an ka ce nan tasallutu malam ya fasara shi akan rinjaye bayyananne alaihim akan su haitsu amarahum bi qatl anfusihim tawbatan fata'u a inda ya umarce su da su kashe kansu don tuba kuma sun kai mashi ta'a mun karanta a suratul baqara inda Allah ya umarce su da su kashe kawunan su Allah ya aiko musu da girgije mai duhu su yi yaƙi cikin duhu don haka duk wanda an na zai kashe wanda an mugu ko da an ka jaye girgije sun kashe adadi mai yawa daga cikinsu duk wanda ya bota ya yi banna an kashe shi to mu je gaba وقلنا له ادخل الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السنة وأخذنا منهم ميثاقا غليظا wa rafa'na faqahum tur kuma mun ka daga duci saman su kun san shi Allah madaukakin sarki in ka gaba ka bi ba to shi ya so ka ka bi Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam fala'allaka bayhu nafsaka Allah yakunu mu'minin in nasha nunzil alaihim as sama'i ayatan dhallat a'naquhum laha khadi'in ai in mun so kyale su daga sama za mu sauka musu da aya kowa wallahi sai ya duka mata kowa sai ya bi Allah in Allah so kowa sai ya bi shi wa'annan mutanen da Allah ya so su bi shi walalan duci katon duci an ka ko duyar ruhe gare su ga mala'ika rike da duci ko yi kaza ko a sako muku shi da ma dutsen kwatarkwashi tun da gus da kwatarkwashi garin guso ga baki ɗaya saman dutsen kwatarkwashi yake duk inda ka tona ka yi nisa za ka cimma duci yayin ka zo su anguwanni za a yi bohol ana azawa sai ka isko kura duci tana tashi shine daga nan ya miƙe a dange duk duci guda na yanka ka biya hanya mahara za ka isko ana ta bugun duci duk ducin kutarko shine aka bugu haccan to in ka yi can haka hanya ƙaura baka san inda ya tsaya ba in ka yi gabas baka san inda ya tsaya ba Ducin da ke mareri turawan safiya suka ce shine daga mareri wagga hagarin yawuri wani wuri ya hito wani wuri ya shige wani wuri ya hito wani wuri ya shige cikin ƙasa har garin ya wuce so bani isra'ila da allah ya so sai an ka ɗauko musu duci duk sai mamaye garin su sama su an ka ɗauko duci an ka ada musu sama ga duci kowa na gani jama'a duk inda an ka ɗauko duci an haka kawo shi daidai da dakin ɗinga duk abin da an ka ce muna ai sai dai sami na ba tsana a akwai mai jayayya don allah iya ganin ka ba ka ganin iyaka te duk dutsen da ka ce daga nan ya kai mahora ɗai don Allah jama'a kana kana ganin sama za ga hadari daga nan ko bungudu bai kai ba amma an ka diwa ba ka ganin iyakar kashi. to haka Allah ya musu ba inda za ka rugawa duci ne gashi gudandan kareri an ka rufe su gaba ɗaya da duci warfa'na mu tur Allah da kanshi yace wa idna taqawna mu ka ka'annahu dhulla wa dhannu annahu waqi'un bihim sun kama da ci zai faɗo musu to Allah madaukakin sarki yace wa rafa'na faqahum tur muka dago duci saman su mun ka azashi bi mithaqihim saboda alƙawalin su ai bi sababi akhdh al mithaq alaihim don ɗaya riko alƙawali a kansu liya don su ji tsoro faitalakahu su su riƙe alƙawalin su karɓe shi wa qulna lahum ko mun ka ce masu wa huwa mudhillun alaihim duci yana nan ya rufe su mun ka ce musu udkhulul baba sujjadan ku shiga makohar alkarya kuna masu sujuda sujuda in in sujuda ta dukawa ku duka ku shiga jama'a akwai mai musu yace bai shiga to shi yasa Allah madaukakin sarki can yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam ai in mun ga dama mun san wanda za mu wa mutane kowa shi da'a shi bika amma dai saboda ba haka Allah ya so ba ya halicci mutane don husaba wa lidhalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la'amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'i don Allah na son ya cika alƙawalin shi sai ya cika wuta wani za ga duk dalilan shari'a yana da su dan kware ne uba ne mutumin kirki uwa ce mutu ne kirki duk inda su a su ta kware ce amma shi ɗaya lalace ba ya rashin rabo annan ba yan dan ba annabi na ya lalacewa to dan wa abin ya lalacewa in matar ba annabi tana ya lalacewa mata wa abba ta ya lalacewa so da haka shari'a rabo ne daga Allah subhanahu wataala Allah ka shirya da mu wa qulna lahum ko mun ka ce musu la ta'du fi sabti kada ku yi ta'addanci ka ku ketare iyaka fi sabti a ranar asabar bistu ya yadil hitan da horota kihi nan la ta'du wa fi qira'atin bi fatahil ain wa tashdidid dal la ta'addu wa fihi idghamu ta fi al-asl fi dal ay la ta'tadu idan aka karanta shi akan la ta'addu to akwai idghamu ta an gane fi sod la ta'tadu uh, sorry fi dal la ta'tadu ma'ana kada ku ketare iyaka fi sabti ga rana asabar bistadil uh, hitan ga horotakihi ku diba ku je wata jarabawa da an kai masu an ka ba su dama ashabul aila wani gari na kace ma Allah ya faɗi wannan a cikin suratul a'raf was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratul bahr idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsukun wato su abinda an kai jarabawa suna da gulbi sai an kace to ku ku ji ku yi farauta kihi kullun amma ban rana asaba an gane a shikenan in ka irin yau alhamis juma'a lahadi attanin talata laraba sai kayi da kyakka samu kihi amma in ka ce ran asabar ga hinan barjat ya zo haina gurguran makawa. gani kamani kowa shi kihi ka so ce ba gani to gani kamani ga kihi ran da an ka hana farauta ba kihi normal rayuwa sai ka te kaya ta wahala ka kamo kihi ran da an ka ta farauta shi kenan sai sun kai mu Allah wai Allah za su wayo sai mutum ya koma daga can cikin yashi sai shi katon rami mai haɗi ya ja ya ja ya ja sai ya buɗe hanya ga waɗanga ruwan sai ya ta koro kihi ya ta shiga kihi ya ta shiga sai ya ta shiga wuri ya cika tankam sai ya ruhe da shi sai ya yi gida sai gobe lahadi sai ya zo ya kwashi don Allah jama'a rami ya harauta a saboda kama kihi yau dai ɗauka ya zo yi a da a to dama aiki hannu nuna yake ah, to ka ruhe abu ka wanga ya tara na ya ce wanga ya tara na ya tun da kihiyar zuwa akwai inda za shi tun yau shi ka kama shi yi tun jiya ka kama abunka yau abinda ɗaya ka yi kwashewa ɗaya ka yi to Allah ya ce musu kada ku yi su ranar Shi shine ƙetare iyakat wa akhadna minhum mithaqan ghaliza kai mun ka dai riƙe alƙawali mai kabri akan wa'annan mutanen ala zalika akan wannan qila an ce inna mu'tul mithaqa ala annahum ina in ahammu bir ruju'i an ad-dini fallahu yu'adhibuhum qila an ce inna mu'tul mithaq an ba su alƙawali sada an ka daga musu duci ala annahum akan cewa lalle su in hammu in sun yi nuhi bin ruju'i an ad-din daga dawowa su baro addini dawowa daga barin addini fallahu yu'adhibu to Allah zai musu azaba bi ayyi anwa'il azabi da duk kowace irin kala ta azaba an gane bi ayi anwa da azabi arada ko ta irin kala azaba ya nuhi fa naqaduhu amma tun da an ja ya duci yanzu ba su ganin duci saman su in sun ka daya kai sama su ha gani fa naqaduhu ma la sai sun ka walwala alqawli duk alqawlan gada an kai duk sai sun ha kare kowani to yanzu wadanga an mutane to mu je gaba فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً ولكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما ina ganin ka don wacce ayatuna da tsawo sai Allah ce fa bima naqdihim mithaqahum saboda walwali wasu alƙawalin su wannan ma malamai suna ce mata ma za'ida fa bima rahmatin min Allah linta ai Fabi bi rahmatin min Allah ko akwai ma kuba ma zai fasaru amma ana ƙara ma ba ta banza ba ce wannan ziyada littaukid ina fata an gane don ƙarin ƙarhin magana Fabi bi rahmatin min Allah linta lahum to Allah ce fa bi naqadhihim ina fata an gane fa bi ma naqadhihim mithaqahum saboda walwale wasu alƙawalin su ma dinna masdariya ce wal ba'l sababiyya muta'alliqa bi mahdhufin ai la'annahum saboda walwal alƙawalin da an kai da su sai mun ka tsine musu albarka Allah ka wanda ya kulla alƙawali da Allah ta halashen manzon Allah ga wakilin Allah an haƙula alƙawali da shi ya walwale to dawa bai iya walwala alƙawali wa'annan mutane ne wa'anda alƙur'ani ya shaide su akan walwala alƙawali so bai hude duk abun da kuke ganin suna yi yanzu a Filistin a Gaza ba sabon abu bane to don ayan alƙawali da bai hude kai zanna nan ni in zanna nan ina bai hude ka yadda. duk alƙawalin duniya da za a bai da bai hude wallahi sai ya walwale shi sai ya walwale shi ba su da alƙawali ko kaɗan ha abada ba su da alƙawali so da alƙawalin masu ɗinkin duniya ina rasu alƙawalin masu ɗinkin duniya alƙawalin a tsagaita wuta bai hude sa amana wallahi ba su da amana ba su da alƙawali so wasu ka'idodi da dokoki ne masu ɗinkin duniya wallahi babu wanda ba su iya karewa babu wanda ba su iya walwalewa mace amana ne masu saba alkawali ne ina fata a gane wannan da kyau ba alkawalin da za ka duk an yi ta rajejeniya a zanna masu ɗinkin duniya wakilin filistin wakilin isra'ila a sa wanga takardu hannu a sa babu da an yi an kwana biyu sun walwala wannan a komo a sake zanna su walwala wannan a komo duk sadda an ka wallahi sun walwala kuma ba su taɓa barin walawala alƙawari. mutumin falastina ake cewa wai ku ya hukai da yahuda sai ce a ai babu masu daɗin hulɗa kamar su an ka ce dodon mi ya ce don in kun ka zo kun ka zanna teburin shawara da su su kai tsaye ba su ko da kunya son kai za ka zo da shi ya ce mu iyakan mu sun zo da mu ce mu yadda ba don musa abin da za a zo da shi har kullun ba daidai shi ka ba ba su taba wai cewa to abinda dai daidai wane mu yi hankuri da kaza ku ku yi hankuri da kaza ba su yadda su kullun dai son kansu kawai to Allah ya ce saboda tsabat yawan walwal alƙawalin su Allah ya ce la'annahu mun ka tsine musu albarka kama jaa musrahan bihi awwal ma'ida kame da yanzu abin bayyanarwa da shi farkon suratul ma'ida za mu ci mata insha Allah nan ba dadewa Allah ya ce fa bima naqdhihim mithaqahum la'annahum saboda walwalewa alƙalin su mun ka tsine musu albarka wa kufrihim bi ayatin lahi kun ji ɗaya kenan walwala alƙawali ko da kuma kafircewa su da ayoyin Allah sun sani tun daga ataura sun ka kafirce sun san siffofin annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa ga injila sun ka kafirce ma annabi Musa suka ƙara kafircewa da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa qatlihim al-anbiya bi ghairi haqqin da kuma kashe wasu annaba ba tare da haƙƙi ba jama'a mara imanin da ka iya kashe annabin Allah bai iya kashe ba Falastini duk mutumin da bai da imani wanga annabi ne a kashe shi sun san kuma annabi ne na Allah Allah ubangiji ka tsare mu wa qaulihim lin nabi sallallahu alaihi wa sallam na hudu ko na biyar da kuma hudar su ga annabi sallallahu alaihi wa sallam suka ce qulubuna ghulf zukatan mu aruhe suke la ta'i kalamak ba ta'i kiyaye maganaka ya aka ce ghulf sha doka fasara biyu kuna son ku ji ne da kyau golf zukatan mu cike suke babu sauran space babu sauran wani wuri mu mun koshi da ilimi don haka ilimin da ka zo da shi suka faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka bar abinka mu mun koshi da ilimi a taura muna da ilimin mu an gane ma'anar golf zukatan mu a cike suke kuma ana fasar kalmar golf zukatan mu a rohe suke magana ka ba ta shiga kai duk abin da ka hudi ina ya bi kenan bayan kunni shine ma'ana gulf an ka ce aghlaf kamar mutumin da bai da yaro wanda bai da salayawa shine aghlaf wanda zakarin shi a ruhe ke da wannan lubat shine aghlaf to haka na zukatan su in ji su wannan suka faɗa ma annabi sallallahu alaihi wa sallam akan izgil Allah ya ce zukatanku ba ruhe suke ba ba koshi sun kai ba bal ba haka ba ba Allahu alaiha bi kufrihim Allah dai ya dwabi akan su bi kufrihim da kafircin su fala ta Yi wa'azan ba ta kiyaye wa'azi ko wa'azi ya shiga bai da amfani sun yi kafircin da Allah ya kai ya daɗa zukatansu Allah ka tsare mu fala yu'minuna ba su yin imani illa qalilan sai yan kaɗan minhum daga cikin su ka Abdullahi bin Salamin wa ashabi kama Abdullahi dan Salam da kuma sahabban shi daga cikin Yahudawa an samu yan kaɗan masu imani ubangiji kun gani hikima ta adalci ne musulunci ba a ce dukkaninsu sai a ce sai yan kaɗan daga cikinsu laisu sawa ko ba haka yace wani riba ba duka suka ɗai ba min ahli kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layli wa hum yasjudun don haka waɗannan mutanen ba dukkanin su a mutanen banza ba har cikin su akwai ƴan kaɗan su dai sun ka karanta sun ƴan na ƙware da sun ka zamo ƴan kaɗan wa bi kufrihim ƙari kuma saboda kafirci thaniyan kafirci na biyu bi isa wa qarrara al-ba'l tafsil bainahu ko wa bainama utifa alayhi domin alfasul ya maimaita ba maimakon ya ce wa kufrihim sai ce wa bi kufrihim kuma saboda kafirce su da isa wa qawlihim ala maryam buhtanan azima da kuma fadar su ga maryam kiran ƙarya mai girma haythu bi zina, sai da suka ce ai maryam zina ma ta yi wannan dan da ta zo da shi zina ta yi alqur'ani kuma kun sani kuma mun sani ya ƙaryata su ya hude da ya halicci annabi inda masalu eh, isa inda masalu isa inda allahi ka masalu adam don haka Allah maɗauki sarki shi ya gada halitta annabi isa domin shi gwada muna ya halitta annabi adamu babu uwa babu uba to ga wani zai halitta babu uba don shi gwada muna ba dole ba ne wannan abubuwan asbabu ne kawai haɗuwan maniyin namiji da haɗuwan maniyin mace a hida ba shi ka haihuwa ba Allah ne ka bada haihuwa don haka yana iya halitta ko ba da su ba ai shi ya haifar da wannan ruwan wannan ruwan bai iya zama da ba don da kudura ta Allah ba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 ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن Allah قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا الله يتي قولهم da kuma faɗarsu duk an tsine musu albarka abubuwa ga suna ana ta jeruwa na laifukansu da bakinsu muftakhiri ne suna alfahari suka ce inna qatalnal masiha isa ibn maryam lalle mu mun ka kashe isa masihu dan maryam mu mun ka kashe isa rasulullahi da aikin Allah fi mihim amma gari ya wasu abinda sa suka faɗi wannan shi sun kai nuhi kuma shi sun ka aikata amma Allah ne tsira bawan shi ay bi majmu'i zalika akan duk matattaran waɗanga hukkan azabnahum mun kai musu azaba qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa ta kadhiban lahum fi qatli shina mai ƙaryatawa gare su ga faɗa su da sun kace su sun ka kashe annabi Isa sai Allah ya ce wa ma qataluhu wa ma salabu ƙarya suka yi ba su kashe shi ba kuma ba su kere shi ba ba su gicce shi ba ba su mai sai koros ba walakin sai dai shubbiha lahum an kamanta masu almaqtulu abin kashewa wal maslub da kuma abin kerewa wa huwa shine tsaitsayanus bi isa shubbiha lahum an kamanta musu shi bi isa da annabi isa ai alqallahu alaihi shubhahu Allah ya sanya ma wannan tsaye tsanus an gane kamannin annabi isa fa iyahu sai sun kazaci annabi isa ne malam zai kawo kissat duk da akwai mabambantan rawayoyi amma ma'ana guda qala dhahak malam yace ya ce. lamma aradu qatla isa lokacin da yahudawa sun kaso su kashe annabi isa me faru ijtama al hawariyuna waɗannan sahabba annabi isa sai sun katara su ne hawariyun fi ghurfatin a cikin wani ɗaki a waccan ruwayat fi baita a cikin wani gida wahum ithna ashar rajulin su goma sha biyu fadakhala alaihimul masihu min mishkatin sai annabi isa ya shigo wurinsu ta wata windo ga waccan ruwaya hita ya yi ta wata windo wadda ba a fasa ba na fata an gane irin window da abin nan ba ta da iska akwai kamar windo da ake yi da wadda ake sa a ci balbal a sa hitila an gane ba ta hita waje saboda kada iska ya kashe ta to irin wannan windon tana annabi isa ya hita amma wannan ruwayat ta buhak inji malam wadda malam ya kawo annabi isa ya shigo ta taga min mishkatil ghurfa ta taga dakin fa akhbara iblis jami'al yahudi sai shaidan iblis sai ta ba dukkanin yahudawa labari yace annabi isa shina wuri kaza shaidan ya kwaɗa musu ga inda yake a to shi da ma ai bai keranta tun da ma shi dan wuta ne to me yake ka tsoro ya yabi na shi ya kono ba shi ba mi aka cewa ba ya tara kauri na ka sai ta ba su labari farake ba arba'atu alafi rajulin sai mutum dubu hudu ne hudawa sun ka hau fa aka zo babal gurfa suka riki kohar ɗaki sun ka tsaba bakin kohar ɗaki mutum dubu hudu shi mutum dubu hudu ga mutum goma sha uku cikin ɗaki ina ganin ai akwai matsala annabi isa kenan kai ne ina fata an gane kun sai ga na uku sanne ba shi dama gocin ruwaya amma shine sai malai ce fa qala rajulun ana ya nabiyya la ni zai hita annabin Allah fa alqa ilaihi madrahatahu sai mika mashi riga shi wannan kalmomi ya ina da kyau dalibai limi ku sani akwai kalar rigunan da baka ifassara fassara su saboda baka ma gan su ba tana zama court ko wani abu mai sufi ta sufi wa imamatahu mai sufin da kuma rawanin shi na sufi da an kai abin da ake ma sufi gashin dabbobi mai taushi ba kowace abin nan tunkiya ke da shi ba a jikin tunkiya za ka ga wani gashi mai kamar auduga an gane tumakin mu a akwai shi amma dan kaɗan in ka je kasashen da adda sanyi tumakin su suna da shi mai yawa Allah ya samu su wannan gashin saboda yanayin inda halicce su inda ya halicce su irin hatun awakin ba su yi musu sun yi zai kashe su sai musu bargo tun wurin halittarsu. to wannan gashin sai a sa mashin sai shi yanke shi sai a ma dan adam riga ko wani abu ina fata an gane ga jikin dabbobi ake ɗiba sufi to ana yin rawani a yi bargo shi. to sai ba shi wannan taguwar da kuma wannan rawan nashi na sufi wa na walahu ukazahu kuma ba shi sandatai wa alqallahu alaihi shiba isa sai Allah mu daukin sarki ya sanya mu wannan mutumin dukkanin kamannin isa ga huska da ka gani ka ga annabi isa shikenan tun da dama ya riga ya yi shahada ko fahara kharaja sai ya ta'al ga yahudawa an ka bude kowa kawai sai hito shi sanye da kayan annabi isa ga huska annabi isa ga sanda annabi isa alaihi salam gari shi kun ga ya cika duka annabi isa fa sai sun haƙashe shi wa salabuhu sun ka kere shi wa amma wa amma amma annabi isa fa kasahu Allahu rish sai Allah ya tuhatar da shi tuha na gashi an ka ce arish ga fassarar mu abin nan gashin tsuntsu Allah shine san menene wannan arish ne. wa abin nan wa albasa hunur kuma rulube shi da haske wa qata anhu ladzata ta'am kuma Allah ya yanke mishi jin dadin abinci dan adam ba an sa maka son abinci ba to Allah so sai shi ɗebe maka magana abinci Allah ɗebe ma annabi Isa bukata abinci wal mashrab da kuma abin sha mat'am ne mat'am wal mashrab abinci da abin sha fasara ma'al mala'ika sai Allah ya je aje shi ya koma tare da mala'iku shi yasa Allah ya ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu ba su kashe annabi Isa ba kuma ba su kera annabi Isa ba wannan ita ce magana ta gaskiya don babu wa man asdaqu min Allah qila wa man asdaqu min Allah haditha wa innal ladhina ikhtalafu fihi kuma lalle anan da suka yi sabani akan annabi Isa ai shine fi Isa la fi shakkin minhu wallahi suna cikin kokonto na min qatalihi na kashe shi haythu qala ba'dhum yayin da waɗansu sun ka ce lamara awul maqtul alwaja lamara awul maqtul yayin da sun haka wanda sun haka shi bayan sun kashe sai suka ce kai anya ko wanga wanda ma kashe ko shi ko ne wanda muka bida suka ce alwajhu wajhu isa huska kan huska annabi isa wal jasadu laysa bi jasadi amma an gaba jikin shi bane wagga huska daban ba ta wanga jikin bace waɗansu sun ka ce haka nan falaisa bihi lalle ko ba shi bane faƙala a wasu ko suka ce a bal huwa hu kai shi dai ne mun ka kashe Allah ya ce malahum bihi min ilmin ba su da wani sani akan kashe wanda sun haka shi Allah ya ba su cikin duhu illati ba'a dhann sai dai sai dai kawai biyar zato ai lakin yattabi'una fihi dhann ba su na bin bilarabci ba lalle kawai suna biyar zato ne allazi hayyalu wanda suke kamanta shi a cikin zukatansu wa qila an ce istisna'u to kuma wabin da kauce ma gashi istisna'u muttasil la'anna al-ilma wa dhanna yajma'uhuma mutlaqul idrak domin zato da yaqini a mutlaq in riskuwa abu yajma'uhuma shi ya haɗa su Allah ya ce wa ma qataluhu yaqina kai tabbas dai su kashe annabi Isa ba kun ga magana ta kare tabbas Allah ya ce ba su kashe annabi Isa ba bal sai dai rafa'ahu Allah ilaihi Allah ya dauki annabi Isa zuwa gare shi ila mawdi'in zuwa ga wani bagire la yajri fihi hukmu ghayrillahi wanda hukuncin wani Allah bai gudana a wannan wurin wannan da Allah madaukakin sarki ce bar rafa'ahu Allahu ilaihi Allah ya dauke shi zuwa gare shi malami ce nazirun wa ila naziru wa ila Allah umur wannan shi makamancin zancen Allah ne da yake cewa ai zuwa ga Allah aka mai da al'amura. ba sai an ɗauke su an kai mai shi kai tsaye ba a zuwa dai gari aka mai da su ina fata an gane to irin wannan ɗaukewa ce Allah ya ɗauki annabi Isa zuwa inda ya so wa hada al wannan bagiran da Allah ya kai annabi Isa huwa sama'u thalitha shine sama ta uku da Allah ya ɗauki annabi Isa daga wannan ɗakin sai ya sa an haka shi sama ta uku an ka aje shi kama fi hadithul jami'u sagir kama da ya zo cikin hadithul jami'u sagir adamun fi sama'i duniya annabi Adamu na cikin sama sama ta duniya an gane yuradu alaihi a'malu zurriyyati ana bijiro mai da ayyukan zuriyar shi gehen dama ayyukan kware na zuriyar shi ka diba in ya diba sai shi yi horin ciki gehen hagu miyagun ayyuka na 'ya'yan adamu su ka bi ta gehen shi in ya diba sai shi kuka ya bakin ciki Allah shi kare mu daga miyagun ayyuka duk wanda ya samu haifin shi kuka na bakin ciki ko abai arziki ba Allah ka tsare mu wa Yusuf fi sama'i thaniya annabi Yusuf yana sama ta biyu wa isa fi sama'i thalitha annabi isa yana sama ta uku wa kana allah azizan hakima allah bai gushe ba yana nan buwayayyen sarki kuma gwani fal muradu min al izza abinda allah ka nuhi nan da ya kalma al aziz cewa buwayayyen sarki ne kamalu qudratillahi cika ikon allah wa min al hikmati abinda ya ka nuhi da hikima ko kamalul ilmi cika ilimi wannan ba bi hada allah ya faɗakar da wannan kalmomin guda biyu ala anna rafa isa alaihi salam akan cewa ɗauki annabi isa da ƙasa a kai shi sama a aje shi ila samawati zuwa ga sammai wa in kana kal muta'azzir al bashar ko da ko abu ne wanda yake kamar mai wahala kware ga aunawa hankali na dan adam lakinnahu la ko la la bu'da fihi bin nisbati ila qudrati Allah ta'ala wannan ba abu ne mai nisa ɗan an ka auna shi da iko na Allah madaukakin sarki a ɗauki annabi Isa da kasa akai sama har wani aiki ne ga Allah ba wani aiki ne ga Allah wa hikimatihi da kuma hikimar shi ka kaulihi ta'ala ka mazanci madaukakin sarki da yace subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa sarki shi tabbata ga wannan da ya tahiyar da bawan shi daga masallaci mai alhurma makka zuwa masallacin kudus wannan malam ya ce fa innal isra'a tahiyar dare a ɗauki bawa daga masallacin makka zuwa masallacin ƙudus, har a yi sama da shi har a kare ke cikin dare guda a dawo da shi gida wa in kana muta'azziran bin nisbati li qudratil bashar ko da ko ya kasance abu ne mai mai tsananin waya in an ka auna ga karhin ikon dan adam to sahalun bin nisbati ila qudratil lahi ta'ala abu ne mai sauki an ka auna shi da karhin ikon Allah domin Allah shi ba ma yana ya baya ma ya doki annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam a cikin dare daga garin makka an ka wuce da shi masallacin kudus ya tsaya sai da ya yi sallah sannan an ka wuce da shi sama har sama ta bakwai har ya an so sallah ya dawo ran annabi musa a sama ta hudu ya koma sama ya dawo ya yi mai ana ta rage sallah kuma an ka dawo da shi gida kuma duk dare bai sahiya ba ta waye ashe kun ga Allah ɗaya ka yin wannan na fata an gane so da aka ɗauki annabi isa a kai shi sama aji shi da ran shi da lahiyar shi shina dan adam ba don an kashe shi ba wannan Allah ɗaya ka iya hakan ina fata an gane ai in mun ka diba ko kissoshin abin da ya faru bisa bayan ƙasa shina gwada mana saukin wannan abun irin Uzair fa amatahu Allahu mi'ata amin suma ba'asa. Allah kashe shi shekara 100 sannan ya tayar da shi da jakki na yi an ka tayan mai ya gani da abincin shi da abin sha ne dubu su lalace ba ba kuma firji an kasa su ba ba bakatiriya ba ce ka shiga to an hana ta shiga duk abin da ka iya bata abinci an hana shi shiga wuri to sai mi shi buwa ta Allah har sai an yi wani aiki mu diwa mu gani mutanen ashabul kafi shekara ɗari uku sun kai cikin koyi abin da cikin kogon duci tura su bata lalace ba bata yi dauɗa ba kuɗin suna nan komai hakkaran su sai da sun ka shekara ɗari uku suna nan kwanci sannan an ka tayar da su da sun ka tashi ta sun kai kamar dazunin mawa kwanta labisna man au ba'd yawm kamar mun yi ne ko kuma dai mun yi wasu awoyi shekaru 300 ɗari uku kwanci eh ga lissahin waɗansu kuma wasu dadu tisa a yanka lissaha ga malisu lissahin rana ke ina fata an gane a lissahin watanni ɗari uku ina fata an gane wannan su wannan don an ɗauki annabi isa an kai shi sama ma to ai abu ne wa mai sauƙi ga wanda ka yin haka Allah madaukakin sarki ya sa mu cikin masu imani wa in min ahli kitab Allah ya ce babu wani daga cikin ahli kitab ai ma ahadun minhum ba ɗaya daga cikin su illa la yu'minan nabihi face wallahi sai ya imani da annabi Isa qabla mautihi gabanin mutuwar shi hi din nan yana iya komawa damiri na hudu yana iya komawa damiri na shi annabi Isa ba mai ba ba wanda zai mutu cikin ahli kitab sai ya imani da annabi Isa ai hina yu'ayinu mala'ikatul maut sadda zai gani mala'ikun mutuwa duk wanda zai mutu cikinsu idan mala'ikun mutuwa sun ka zo masu ɗiban ne sai ya gaya ya ƙini ya gano lalle gaskiya ne annabi isa kuma zai yi imani da shi amma imanin banza falayen fa’uhu imanun sai daidai lokacin da imani bai da amfani walaysat at-taubatu yamalu ya'maluna sayyiati hatta idha hadara ahaduhumul mautu qala inni tubtu al'ana wala alladhina yamutuna wa hum kuffar wallahi tuba ba ta da amfani in sai sadda ka ga mutuwa sannan ka ce Allah na tuba Allah kai kai tuba fir'auna ko ba ka ko ba haka fir'auna tuba hatta idza adaka al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana min al muslimin sai Allah ya ce mishi al'ana yanzu wa qad asaita qablu wa kunta min al-mufsidin can ka banna ka saba hai ka kasance cikin mabannata yanzu aka imani duk wanda ya ga mutuwa ya ce ya yi imani imanin ciya annan Allah ka tsare mu daga wannan mugun imani imani bai da amfani to ai shine gargarat ai da kaga mala'ikan mutuwa ai ka gangara kaga gargara ai ku bari ku je ai duk wanda ya ga mutuwa ai imani ya gama shi saboda wanda ya ce bai da ana mutuwa a tashi ba ko da an ka zo mutuwa sai ya ga mala'iku zai gano ashe abin gari yan sako ka hudi ashe gaskiya ne tun daga nan zai gani kuma za a gwada mai inda za shi tun daga nan zai faru ai daga ba wanda zai mutuwa bai gano gaskiya ba ko wace irin kalam komi a saurin mutuwar ai ita mutuwa guda ce dalilanta ɗaya sun ka bambanta til asbabu wal mautu wahidu dalilan mutuwa addu'a amma ita mutuwa guda ce ba ta da wani bambanci da mutuwa wani ta wani ta wani mutuwa guda ce kawai ina fata an gane mutuwa guda ce don haka lokacin nan za su yi imani wannan ita ce ruwaya ta farko wani zance kuma in ji malam ya ce a ƙabla qabla mauti isa ko kuma gabanin mutuwa annabi isa wa in min ahli kitabi illa la yu'minan annabi sai ya imani annabi Musa qabla mautihi gabanin mutu annabi Isa shi menene aka nuhi da wannan lamma yanzu lokacin da annabi Isa zai sauko qurba sa'a lokacin gab alkiyama kun san annabi Isa hadisai ingantattu sun tabbata cewa annabi Isa zai dawo ina fata an gane so duk wani philosophy da wani zai hodi magana banza ce idan hadisi ya inganta daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk aune aunen da wani zai yi awon banza ne wacce magana ita ta gaskiya in ka ce annabi isa zai dawo shi in ya dawo yanzu matsayin annabi zai dawo ko ko wa a'a ai annabi isa yana na annabi ne ba yanzu yake annabi ba yanzu an karɗa shi ta ba ma annabi ina fata an gane don haka mun mun imani annabi isa zai zo ƙarshe duk alamomin alkiyama da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mun imani da su a nan ta yi ina fata an gane domin ga su wa'anda ya faɗa mun fara ganin su wa yauman yawmal ya yakunu alaihim shahida kuma ranar alkiyama annabi isa zai kasance mai ba da shaida a kansu bima fa'alu da abinda sun ka aikata bihi da shi lamma buhitha ilaihim sadda an ka aiko su ina fata an gane fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula shahida don haka annabawa za su shaida Falanas nas'alanna alladhina ursila ilaihim wa la nas'alanna al na roƙo Allah mu dauke sarki sa mu karatu albarka subhanakallahumma wa bihamdik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 ubangijin mu Allah ka biya bukatocin mu kai maganin damu mu karwa asirin mu Allah kai ke gafara ka gafarta mana ka shirye da mu Allah kai ke cewa Allah ka ce da mu ka kyautata da abincin mu ka tsallakake shi Allah ubangiji ka hore mu shi cikin sauki Allah kai ke tuwatawa Allah ka tuwatar da mu Allah ka kyautata da sutura mu ka tsarkake ta Allah ka hore mu ita cikin sauki Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun kai na abinci yake ne rabbil alamin wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ya rabbal alamin